kada shi kuma jarraba wanda ya san mutanensa ga kafirci ga luwaɗi ga fashi da baka eh, a inna kuma a inna kuma la a tona fahishata ya yanzu kwa dinga zarce mai irin wannan mummunar munin muninta ya fi munin filan haka ma ibu munin sa ya fi munin sa mace ta nemi mace domin saba wa fitira ne ba tsaya ko dabbobi ba sa ba dama rago ya bi rago ko tinkiya ta bi tinkiya eh ita ce wannan aiki wannan aiki yake yanzu kun ga ya dace kun ga ya yi kama da mutum mai hankali ya samu kansa a cikin wannan ma baka kun biha min ahadin min al'alamin kuma ba wanda ya gabace ku daga cikin talikai akan wannan mummunan aikin balle ma a ce wani ne ya koya muku ko kuma kun ɗauko ne daga wata al'umma a inda kun a lata'atuna rijala yace yanzu kwa dinga zakewa maza yan uwanku a wata sura yake sha'awatan don biyan bukatar sha'awar ku sha'awar kalmi na nufi yace muke yanzu wannan ko abin da kuka sa a gaba kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ci uku yace la'ana Allah man amila amala qaumin la'ana Allah man amila amala qaumin la'ana Allah man amila amala qaumin annabi ya ce Allah ya tsine ma wadda ya aikata irin abin da mutanen annabi lut suke aikatawa Allah ya tsine ma wadda ya aikata irin abin da mutanen annabi lut suke aikatawa Allah ya tsine ma wadda ya aikata irin abin da mutanen annabi lut suke aikatawa a wata riwaya mal'unun man waqa'a ala bahima annabi ya ce tsinanne ne wadda ya كام ملعون من عمل بأملك ويلون النبي يتي لأنني ود يا أيكت إرن أيك نعم. إيه. إن دبوت عليك النبي نبسك يا أيكت يعني بها لا تجي سكرنا أبس ما كما النبي يحفظ إن أقوى ما أخاف على أمتي أمل قوم لوط الذي يكي ما في صورن أبندا نكي صوروا على أمتي ما في صورن أبندا نكي صورو كريس كريس على أمتي النبي يكي أمل قوم لوط شين بين منا النبي يكي ومن أبو النبي يكي إما صوروا عن أمتي تسانيش إيه إيه haka ne inna aqwa a kafu ala ummati annabi yace mafi tsoron abin da nake tsorace mu al'umma ta amalu qaumi shi ne su shiga harkar luwaki eh kuma akan neman abin duniya kan neman abin duniya to abinda annabi lut alaihi salatu wassalam yi fama da mutanen sa kai ke ba da mata kasar mutum dama in ya zama ya duku a cikin al'amarin to bayan mashi a wani ta zai nema sai zai luwaɗi da ita haka idan mace ta dake a harkar maɗigo to ita ma ba ta da bukatar namiji kamar zina Allah ya cire sha'awa na muharramanka a zuciyarka saboda ba za ka yi sha'awar mahaifiyarka ba za ka yi sha'awar kanwarka ba ba za ka yi sha'awar zarka ba duk wadda aka haramta muku aure Allah sai ya zare wannan sha'awar a cikin zuciyarka to idan mutum ya zama dakakken mazinaci to haka sha'awar duk shi kuma abin da aka halatta mishi yake fita a ransa ba zai sha'awar matarsa ba zai iya wata shida bai kusanci matarsa ba amma zai iya bin matan wani yanki ba haka ne zai iya wata shida shekara bai kusanci matarsa ba amma duk kankantar yarinya da zai ga ta wuce a unguwa za da ya fara bibiyar ta to kaga rayuwa kuma kai kanka dole ka yarda albarkar rayuwarka ta fita in kawai gari a cikin wannan eh. a inna kun ta'tuna rijala yake yanzu ku dinnan za ku dinga zaccewa maza in uwanku wa taqta'una sabila kuna fashi kuna tsare hanya wata atuna fi nadikum munkar kuma kuna zakewa da munanan alfasha hatta a majalisan zaman ku yake yanzu kuma ta bakura duk wani majalisi da suke zama za ka samu to gaba ce ta alfasha za ka iya zuwa za ka wuce ka samu sai su yi tsaye su tsiraici duk wani fasadi duk wani fasadi sun haɗa shi Allah ya sa da annabi da zai yayi kira ya ji awa. dama duk irin waɗannan abubuwan kira ne shi yasa duk juyin duniya da za a yi karka dinga rabuwa da wuraren da za ka dinga jin wa'azi su waɗanda suka gabace da mutum da kansa yakan zai ya samu mai wa'azi ya ce kamun wa'azi a kan kaza shi ba na iya sallar dare ba na iya kaza amin wa'azi a kan kaza amin wa'azi a kan kaza yanayin ana wa'azi ya shafi aikin mutum sai ce habaici ake nishi haka ne haka ne karka dinga rabuwa da goma guma'azi karka dinga rabuwa da goma guma'azi karka dinga rabuwa da inda za ka ji an ce allah ya ce annabi ya ce a inna kullata a tunar rijana yace yanzu ku nan ba ku da aiki sai bin maza 'yan uwanku Wata taqta'una sabila bayan wannan mummunan aikin kuma ku je ku tsare hanya kuna fashi da makami wata atuna fi ku munkar kuma ku dinga zuwa da munkari alfasha da mummunan aiki har wuraren zaman ku in dai zaka gitta ta inda suke to sai barna ya taso sai barna ya taso Allah ya ce fa ma kana jawaba kauni jawabin mutanen sa bai kasance ba ba kun ji kalmomin da ya gaya musu ba Allah yake fa ma kana jawaba qaumihi ansar da suka bayan ba ta kasance ba illa an kalu sai kawai cewa da suka yi itina bi azabillahi in kunta min sadiqin ka zo mana da azabar Allah har in abin da kake kai ko kake kira a kai kana daga cikin masu gaskiya suka ce kawai ka ce Allah ya mana abin da zai mana eh. ai duk haka suke yi duk haka suke yi duk haka suke yi saboda ba mun karanta ba suka kashe raƙumar annabi salihu suka ce mishi ka ce na Allah ya yi abin da zai bayan gargaɗi da ya musu Allah ya ce fa naka suka je suka kashe rakumar wa qalu ya salihu suka ce mishi ya salihu itina bima iduna ka zo mana da duk abin da kake alƙawartawa ka ce in ba mu yi imani ba Allah zai mana kaza in ba mu yi imani ba za a mana kaza in mun kashe ra kuma za a mana kaza to duk abin da kace zai faru muna jira ya faru haka adawa suka na jitana litalfitana ai litasrifana an alihatina suka ce ka zo ne ka kautar da mu daga ababen bautanmu mu daina bautan gumakan mu fa bima ta iduna ka zo mana da abin da kake alkawarta mana ka ce in ba mu yi imani ba akwai azaba in ba mu yi imani ba akwai wuta in ba mu yi imani ba Allah zai mana kaza fa atina bima ta iduna suka ce abin da kake alkawarta mana ka zo mana da shi haka mutanen makka suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa iskalu lakum wa فأمطر علينا حجارة من السماء أو قالوا اللهم كجسوا هرجما اللهم za ku rashin arziki wa iskanun lahumma suka ce allahumma in kana haza huwa alhaqqu min indika idan wannan Alƙur'ani gaskiya ne daga wajenka ne kai ka aiko muhammadu da shi sallallahu alaihi wa sallam fa amtir alaina hijaratan min as-sama Allah ka mana ruwan dutse daga sama a wi itina bi azabil alim ko ka zo mana da wata azaba mai radadi muna jira Allah Allah suka kira to duk waɗannan ba kananan yan iska ba eh akwai wani wai zai yi waƙan mata wai sai a ramadan kuka ta ake karamin dan iska ne a karamin dan iska ne ga jajayen yana kana jin haka ne haka ne a ba mana ai tun da kaga suka rauna ba su gagari Allah ba wallahi ba ta tarihin ka kawai da kai ba ta tarihin ka kawai da kai ba ta tarihin ka kawai da kai ba ta tarihin ka kawai da kai ba ta tarihin ka kawai da kai wa iskadin lahumma suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika idan wannan wahayi wannan alqur'ani gaskiya ne daga wajen ka ne fa'amtir alaina hijaratan min sama Allah ka mana ruwan dutse daga sama a wi itina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi a wani guwa kalu rabbana ajillana wa kalu suka ce rabbana kaji suna hadda rabbana sai ka dauka addu'an arziki za a yi wa kalu rabbana suka ce ya ubangijinmu ajillana kitsana Allah ka gaggauto mana da ka san mu na azaba Allah maimakon har sai an jira mun je na jira Allah a tsakuro a zo a mana a duniya wa kadu rabbana suka ce ya ubangiji ajillana na kitsana bi ma'ana nasibana qabla yawmil azab Allah azaban da za a mana a lahira Allah ka gaggauto da ita duniya a mana ita in mun je lahiran a mana na kyau, na laifin mun suka ce a fara mana a duniya duk ba izgili bane babu eh? babu ah, haba mala to kawai ka rufa ma kanka asiri ka bi Allah idan ka samu kanka a cikin laifi ka tuba ka yi istighfari ka koma zuwa ga Allah amma taurin kai da bijirewa za a biyar da kai za a biyar da kai za a biyar da kai فما كان جواب قوله Allah yake amsar mutanensa ba ta kasance ba illa an ƙaru sai kawai cewa da suka yi nitina bi azabin lahi ka zo mana da azabar Allah in kunta mina, sadiqin in kana daga cikin masu gaske kada sai yace rabbin surri yace ubangiji ka taimake ni alal qawli muslim akan waɗannan mutane ma'amata sai Allah ka shigo cikin al'amari